Fa'aillallah wadda hula shari'ah kana. Wa'asahadu anana Muhammadan abudu wa rasuluhu amma ba'ad as-salamualeykum wa rahmatulahiyya wa barakwato. Yau juma'a sha shi daga watan Jumaatir Tani, hijra manzan Allah Sallahu alaihi wa'alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu. daidai da 26 ga watan Afril shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin al wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kafin ci gaba da karatun littafi zan so mana tambihi dangane da abin da ya shafi khusufi mun karanta a karatutukan baya cancan dangane da abin da ya shafi husufi shams ko husuful kamar rana ko wata su kisfi dangane da abubuwan da ake idan ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi sun bayyana bayanai sun gabata a sunanci ababen da ake yi na al'ada waɗannan kuma ina fatan ahalus sunna sun girme su tini sun daina su ba don komi ba sai don a yau an farga an yi walƙiya kowa ya ga kowa ahalus sunna ya san inda yake kishiyan haka ma ya san inda yake shi sa abin zai zama da mamaki kaga ahalus sunna yana ma 'yan bida'a rawa suna mai kiɗa ko ahalus sunna yana ma 'yan bida'a kiɗa suna mai rawa shi yasa in kaga wannan to ba ahalus sunna bane ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin asiri ne sai dai a ce Allah maɗaukin sarki wadaran naka ya lalace jama'ar annabi khusufi yana faruwa ne a cikin ayyamul a kwanukan da wata yake cika da hasken shi daren da ya gabata shi ne dare na sha shida a bisa lissafin da kuke ba ma'anan to ko bayan da za a yi a wannan dare a bisa bincike na ilimi na malaman musulunci a kimiyyance a ce a wannan daren kuma wata yake kusofi ɗayan biyu allah madaukin sarki zai iya canza tsarin shi hakan ya yiwu kuma ba wanda ya sai ce ma Allah dan me domin shi fa'alun ne lima yuridu mai aikata abin da ya ga dama ne in yi kuma la yas'alu amma yuf'alu wa alo yus'alun ba wanda zai ce dan me ka yi Allah kai ko kana yi sai ce wa ya sa ka ku gano wannan da kyau ko yana da yancin ya bincike ka yi tuhumce ka cewa abu kaza da kai wane ne ya umarce ka wa ya sa ka. amma shi kuwa in yayi ba wanda ya isa ya ce dan me kun gano wannan da kyau ko kuma ya kasance wannan lissafin da ake ba mu to lissafin watan da ake sanarwa ba daidai ba ne ƙila an yi zuku an ƙara kwana ɗaya ko kwana biyu a bisa adadin lissafin cin da dama al'amarin ƙasan nan sai dai Allah babu wani abu yayin shi ina iya tuna ɗaya daga cin ‘yan uwa ya je aikin hajji sai suka haɗu da wani bawan Allah shi ma ya taho aikin hajjin suna tattaunawa sai ce kai makka akwai ƙarfi gare shi ya ce kamanya ya ce idan waɗannan mutane suka je abuja ya abuja fashewa za ta shi ɗan abujan ne ba fulatanin abuja ya ga irin yadda gayyen jama'a kowa da bukatun shi kowa da abubuwan da yake amma ba a taba cewa garin an nemi abu kaza babu ba ba a taba hayaniya ba ba a taba kaza da abubuwan asha ba baka taba bin lungu kaga an yi kashi ko fitsari a wajen ba duka babu kuma miliyoyin mutane ne a wajen shi yasa ya ce maka akwai karfi gare shi amma in najeriya ne ce tun za ta fashe tunga kallo kalli wannan ba abin da ake a ƙasan nan daidai babu shi har cin hanci da rashawa da duniya ke mana kirarin shi to mu ba ma daidai muke irin yadda duniya suke yi ba to ballantana abin da ya shafi ganin wata waɗanda ke da alhakin sanar da wannan da suka sa wa kansu sun kasa kiyayewa famara auha haƙƙa ri'ayatiha ba su kiyaye wannan al'amarin ganin wata da sanar da shi keke da keke ba babu watan da ake cewa ana tsayewa a gan shi jama sai watan ramadan kuma in banda ma abun kunya abun kunya ya kai abun kunya kamata ya a ce akwai komitoci ne a kowace unguwa na ganin wata abun kunyan da nake muku ishara ana cewa ramadana ya doso ko ana dabda ganin watan sallah sai a fara raba nambobin wayan manyan mutane in ka ga wata ka kira lamba kaza a kama lamba kaza a gaya ma lamba kaza wannan abun kunya ne ƙasan da ta ci gaba ba a wannan sharman sarakuna ne suka ce za su iya wannan aikin to da shi kenan sun samu aikin yi a kowace unguwa sai su umarci masu unguwanninsu su fitar da kwamitin ganin wata na amintattu malamai dattawa matasa da duk waɗanda ga sun cancanta mutanen kirki sun dace sai a sa cikin waɗannan kwamiti ɗin a riƙa zaunar da su ana ilmatar da su don gani da tsoron Allah faɗin gaskiya a karantar da su yadda ake gane yaya wata ya tsaya da duk waɗannan abubuwan ban tunanin akwai unguwa a cikin ƙasashen hausa kaf inda babu mai unguwa wannan kwamitin kawai sai a ba su lamban manyan kun gano wannan da kyau ku duk wanda ya zo ya ce ya ga wata don dama su ma za su fita fagen dubawa in wani ya ce ya gani wanda ba su ba sai ya gaya masu sun san kowa da su yi unguwan ne to su sai su sanar da gaba cewa an gani ba sai an zo gidan rediyo ana cewa ga lamban wane ga lamban wane ga lamban wane su je ganin muku wata a nawa jama'a mun gano wannan da kyau ku me za ku ba su ku ba biyan ku ake yi ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku kawai abubuwa mutane suna yin shi ba kan gado shi yasa wasu sai suka tsibbace suka ce ba su ma yadda da ganin watan nasu ba su za su ga nasu ne saboda abubuwan ba kan gado abubuwan ba tsari kuma kamata ya a ce wannan kwamiti ɗin duk watan duniya sai ya duba shi kuma duk watan duniya sai ya sanar da shi ba su ɗaya kawai a ce shugaba ya zo ce muku ka ba a kullum wata na farawa zai sanar wata na ƙarewa zai sanar haka haka haka duk wannan zai kashe saɓani kuma an faɗi magana su cewa ana faɗa masu baƙaƙen maganganu kuma kowa ya san wannan maganan gaskiya ce ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa a jiya an sanar da mu cewa wata ya husufi muka duba mu mu husufin ba ina fatan mun gane kuma a bisa lissafin mu jiya daren sha shida ne to kuma bayan da za a yi wata ya husufi a daren sha shida ina fatan mun gane mutane suna ta man waya malam an ce an yi husufi na ce a garin ku aka yi mu nan ba a riga an yi ba tukuna ko kuma sanda muke karatu khusufin ya faru amma kafin mu gama sallolin da kuka yi a garuruwanku wannan ya sa husufin kuma ya washe mu a wajenmu ina fatan mun fahimci wannan da kyau ya kokari a kula da wannan sadaci a karatun da ya gabata in ba a manta ba mun yi bayani dangane da haramcin keɓewa da wacce take ajnabiya ce a hadisin sai sahabbai suka ce ya rasulallah dangane da abin da ya shafi ɗan uwan miji fa ƙani kowa ko abin da ya kama da waɗannan da suke zuwa su shiga gidan mutum su keɓe da iyalin shi to wannan mai hukuncin shi sai annabi ya ce wannan mutuwa kenan to a talikin da malin yake cewa alhanwu almaut ya ce ai liqa'uhu mithlul ƙa'il mauti wannan haɗuwan da ɗan uwanka da ba muharraminta ba yake zuwa ya yi da matarka to wannan ɗaya yake da kiciɗir da mutuwa kuna fahimtar wannan da kyau ko Izil khalwatu bihi tuaddi ila halakid din mala ce domin keɓewa irin wannan da ke faruwa tsakanin ɗan uwan miji da ba muharramin matan ba ya ki gane muharramin mata ya ki gane wanda ba mu muharraminta ba in har ba ka ka sake ta ko ka mutu zai iya aurenta in e to bai halatta ya keɓe da ita ba kun gano wannan da kyau ku jama'a duk wata al'ada ta maguzawa wanda aka gada ku ku rabu da wannan al'adar wannan gargajiya ne gargajiya kuma maguzanci ne baki ɗayan shi jama'a shi sa ku nisanci waɗannan abubuwan ku kama sunna mala ya ce wannan yu'addi ila halaki dini yana kaiwa zuwa ga hallaka addini domin in waqa'atil ma'asiya lalle in banna ya faru na magana ko na kallo ko na aiki ta wannan abin an ba da tikiti da lasisi a dandalin addini an haifar da banna kun gano wannan da kyau ko sai mala ya ce au annan nafsa iza wajabar rahimi aw halakil mar'a bi firaqi zawjiha idza jamalathu mara ala talaqiha malai na magana akan waɗannan abubuwa suna kai ga in aka fake da inuwan zumunta wani abu zo suna faruwa wanda kishi zai iya mamaye zuciyar miji ya kasa haƙuri kawai sai a ce wai ana zaune ƙalau ya ji ya saki wanci duk abubuwan da maguzawa iyayenku kun gano wannan da kyau ko na dauri suka halattar kenan na wasan kanin miji da sauransu kaga yaro ya zo wanshi na gona ya dirmushe matan wanshi wai suna wasanni baligi da baliga ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne sai malin yake cewa irin waɗannan abubuwan suna faruwa a kai in aka waye gari an zo an sa zumunci a ciki an daina kallon fuskacin shari'a wannan yana kaiwa zuwa ga hallakar da macen ta hanyar mijinta zai iya fushi dangane da abubuwan da ya ga suna faruwa ya rabu da ita ina in kishi ya kama shi akan abubuwan da ya ga ana yi wanda ya saba ma ka'ida da mutunci ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan hawu da suke magana sai al'imamin nau ya ce almuradu bihi huna a karibin zauci su ne dangin miji gairu A aba'ihi amma da iyayen shi wa abu na’ihi da ‘ya'yayen shi li’annahun muharimun lizzauja waɗannan muharraman matan ne ya juzu lahumul khalwata biha waɗannan ya halatta mutum ya keɓance ya halatta su su keɓance da ita wala ya sifuna bil mauti waɗannan ba za a siffanta su da mutuwa ba wa innamal murad abin da yake nufi da mutuwa al-akh shine dan uwa kane kowa wabnul akhi ko dan uwan dan uwa dan dan uwa dan kaninka ko dan wanka wa nahwihima da makamantansu mimma yuhillu laha tazwijihi wanda ya halatta matan ta aure shi law lam takun mutazawwija in ta zama bata ta da miji wa qad jarat al'ada bitasahuli fihi malam nawawi yace al'adan mutane ya gudana a bisa sakaci ga wannan al'amarin fa yakhlu al-akhi bimra'ati akhihi sai kaga ɗan uwa ya ji ya keɓe da matan ɗan uwan shi mun gano wannan da kyau ko sai ce fa shabbahu bil maut wannan yasa aka kamanta shi da mutuwa wa aula bil man'i min ajnabi mala yace wannan keɓewa da ɗan uwanka ke da matanka shi yafi a kamanta shi da mutuwa sama da yanda wani yake keɓewa da wata ajnabiya can daban mala yace fashar bihi akthar malan yace faɗawa cikin sharri a irin wannan yafi yawa min al ajnabi sama da yanda wani can na nesa zai zo wal fitnatu bihi amkan fitinuwa da shi da fadawa cikin fitina mummuna wannan ya fi tabbatuwa ya fi tsaruwa ya fi asuranta faruwan shi a haka min wusuli ila almar'ati wal khalwati biha min ghairi nakirin alaihi bi khilaf ajnabi saboda al'ada dan mace ta keɓance da irin waɗannan dangin miji ba wanda zai ga wani abin kyama ballantana a yi inkari kun gano wannan da kyau ku to kuma daga nan ne sai fitintunu sai su rika biyowa baya waɗanda ba a sa ganin faruwansu ba shine sai mala ya ce lalle a hana wannan duk wanda zai zo ya ce an hana zumunta yanzu ba za a yi zumunci ba wane wane duk rabu da su jama'a da irin wannan kururuwan zumuntan suke bi suke murkushe al'amarin addini Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce, Babu bayani annahu yustahabbu liman ru'iya khaliyan bimra'atin wa kana zaujatahu aw ma muhriman lahu an yaqula hazihi fulanatun liyadfa'u dhanna su'i bihi. Mala yake cewa wannan babi zai yi bayani akan an so ga mutumin da aka gan shi ya keɓance da wata mace kuma matar shi ce ko wata muharramiyar shi ce to ya sanar cewa ka wannan mata ta ce ko ƙanwata ce ko yayata ko uwata mun gano wannan da ku ya fito ƙarara ya magana kar ya shiro a Muna na mai zato ina fatan kun fahimci wannan da kyau ya fito fili ya sanar kai gafa wance wance ga matsayinta gare ni domin mutane yanzu sun koma ba dabbobi suke kiwo ba kiwo suna sa ido ga abubuwan da babu ruwansu ba su shafe su ba to karka ce oho duk wanda ya mun mummunan zato wannan ai shi da Allah a'a waye bude kofan ai mummunan zaton ba kai bane kai ne ka balle kofan banna ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka sanar ka cewa a ku zo sun ce ba ka je inda manzon Allah ya faru da shi Allah ya sa mu dace mala ya ce hadisu safiyyata zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhbarathu annaha ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama safiya ne ta ba mai ruwaya labari cewa ta kai ziyara ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zuruhu fi itikafihi ta je domin ta ziyarci manzon Allah a lokacin da yake itikafi fil masjidi a cikin masallaci kun gane wannan da kyau ko itikafi ba a yi sai a masallatai uku haka annabi ya faɗi ina fatan mun gane wannan da kyau da Allah ya ce wala tubashiruhunna kakku sake ku mu'amalanci mata mu'amala na sha'awa da komi wa antum akifuna fil masajid wannan almasajid su ne annabi ya bayyana a cikin hadisin shi cewa la'atikafa illa fi masjidi nabi ba a yin itikafi sai a masallacin da annabi ya gina ba a yin itikafi illa fil masajidi Talata sai a masallace guda uku ya ce masallacin shi masallacin kudus da kuma masallacin baitul maka da masallacin ka'aba waɗannan su kada yake yi tikafi duk wannan abin da yake a masallatan juma'a masallatan kaza duk tarkace ne ya kamata ku san wannan malamai ne suke ta ijtihadi ijtihadi ijtihadi kuma ba daidai bane ina fatan mun gano wannan da kyau wannan kuskure ne wannan zai zo ce ai wani ya ce duk ta cewa annabi ya ce abin da ke damun mutane ko sun jahilci waye annabi suna ɗaukan annabi kamar irin malaman garinsu ne shi fa annabi overall ne in yi faɗi magana hannun annabawa ajiyewa ake ba ma wani malami ba kuma an ɗauka malamai su ne alƙalai a kan annabi kun fahimci wannan da kyau ku an ɗauka su ne alƙalai idan annabi ya faɗi magana to sai an kai masu maganin shi wanda suka ga yi daidai sai su tafa sai su ce yi aiki da shi wanda bai masu ba kuma su soke haka fa malaman nan suka ɗauki malamai suke ma ba kuna fahimtar wannan da kyau ku Ta wannan kuma kuskure ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan masallatai guda uku kadai ake kafi, masallatai guda uku kadai duk sauran in aka yi bai yi ba abinda ake sa gaya ma kenan don wani zai ce malam in na je na yi yaya bai ba ne me yasa bai ba saboda ya saba maganan annabi kamar kai ne yanzu ka tafi duwatsun nan na jos da na ina da na ina ka tsaya a ƙarƙashinsa ka ce ka yi tsayewan arafa bai ba me yasa bai yi ba saboda ba na aka ce ka je ka yi ba ko ku je ku samu wani filin Allah ku gina wajen da ma yafi Ka'aba kyau ka ce ka je aikin hajji wajen bai ba to malam yanzu ba za a iya jikafi ba ka ci a za a yi in kana da kuɗi sai ka biya kuɗin umara ko ka ji aikin hajji sai ka yi to yanzu malam yanzu ban da hali ya zan yi sai a ci aikin hajji da yake rukunin musulunci ma da baka da hali ba haƙuri kai ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku ai haƙuri kai da baka da hali ballantana wannan mustahabbi ne wancan kuma rukuni daga cikin rukunin addini ma Allah ya tsare mana imaninmu shi ne ce fil ashiril awakhiri min ramadan ta kawo mai ziyara ne a cikin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan fata haddasa inda sa'a sai ta zauna ta yi hira da shi na tsawon lokaci haka sun maƙamar tankalibu sai ta tashi za ta tafi faƙaman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'aha yankalibuha sai annabi tashi zai rakata. ta kun ga shi idan mutum na itikafi yana da daman ya dan tattauna da mutanen da suke tare da shi haka ne ba zama kawai zai yi a ce yi sallah yi karatu kakka yawaita bacci kun gane wannan addini ne mai wahala wanda Allah maɗaukin sarki bai saukar da dalili akan yin shi ba ka je ka ga yadda ake wahalar da mata wajen takaba duk addinin gargajiya ne ke baku wahala Allah ya kiyaye to shi ne ya tashi zai rakata hatta idan balagad babal masjidi har sai da suka kai kofan masallaci inda babi ummi salama dab da inda in ka bulle ka wuce sasan ummu salama ne marra rajulani min al’ansar, ansar sai wasu mutum biyu daga cikin mutanen madina sai suka zo shigewa fasallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka yi annabi sallama faƙalar lahuman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce da su ala risilikuma ku tsaya ku tsahirta inna ma hiya safiyatu bintu huyayyin Matata ce safiya ‘yar huyayyin faƙala sai suka ce subhanallah ya rasulallah subhanallah Allah ya sauwaka haba manzan Allah haba manzan Allah mun gano wannan da ku wa kubara alaihi ma abin yi musu nauyi qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce masu inna shaitana yablugu min al-insani mablaga dami duk inda jini ke bugawa a jikin ɗan adam shedan na iya kaiwa wannan wajen wa inni khashitu an yaqzifa fi qulubikuma shay'an ce dan ina tsoron kar ya je ya darsasa wani abu a cikin zuciyanku ku gano wannan da ke ku ku muna na halaka wannan yasa annabi ya kandagarki domin yanzu zargi a cikin al'umma yana da yawa kan kafarga farga shedan ya zara ka haka ne ko ba haka bane kuma mutanen kirki su aka fi wannan kuma shi annabi big team ne na wannan abin ai amma matan shi kazafi shi ma an mai kazafin to ko duk wata kofa da za a ba a daddade ta a tattoshe ta dan kar wannan abin ya faru manzo ya saka ci da waɗannan abubuwan sai ya faɗa ya ce a hankali kun gano wannan da ke ku a ba a hankali shi yasa in haka ya faru da kai yi maza ka faɗakar akwai labarin da aka bayar cewa wani daga cikin limamai yana da wata 'yar uwa da ya ji labari ta gudu daga ƙauyensu ta tafi gidan karuwai a jihar neja to sai taka takannas ya tafi gidan karuwan aka yi sallama ko ta fito yana mata faɗa, yana mata nasiha sai wasu 'yan garin suka zo sai suka gan shi sun san shi amma ba su santa ba kuma sun san nan gidan karuwai ne suka ce a nan da nan sai buga waya ashe liman ba zai je waje ka sa shi gidan karuwai ke zuwa kafin ya ɗauko ta a mota ya kai ta gida labari ya waɗa gari gaba ɗaya an kama liman a gidan karuwai ya dawo ya ga fuskan mutane da ya canza abubuwa ga shi ga irin shi an yada shubuha a kan shi sai da yi da gaske wajen kare kan shi an gano wannan da ke ku kuma kasan su mutane mafi rinjayen abin da ya fi natsuwa a cikin zuciyarsa shine munafinci in ba haka ba shi musulmi duk abin da ya gani uzuri yake bayarwa munafiki ne yake bibiyan al'auran mutane shi sai ya gano kuskure sai ya gano inda aka yi ba daidai ba wannan kuma wannan ba daidai ba ne Allah maɗaukin sarki ya samu ƙarshen da su waɗanda suka gan shi har suka je suka wancan ya maɗe ɗin in ka ba diddiki za ka same su su a nasu nazarin suna iya neman karuwan shi yasa gani suke kowa ma ɗan uwansu ne Allah ya sauwaka shi sa don ka toshe shubuha to sai kai maza kai maza sai ka ɗauki mataki Allah ya sa mu dace wani hadisi ma ya ce akhrajahu hul bukhari al al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 33 kitabul itikaf a babi na takwas babun hal yakhruju al-mu'takifu li hawaijihi ila babil masjidi shin ya halatta mai itikafi idan wata bukata tashi ta taso ya iya fita har zuwa farfajiya kofar masallaci sai a kawo maka wannan hadisi cewa ga annabi yayi kenan ya halatta Allah ya sa mu dace babu man ata majlisan da furjatan fajalasa fiha wa illa wara'ahum wannan babi zai yi magana a kan mutum ne ya zo wani majalisi sai ya samu waje ya samu waje furjatan to zai iya zuwa ya zauna a wajen sai aka ce eh in ko ba waje mutane sun yi zaman da shari'a ta ce to sai aka ce wa ra'ahu sai zauna a can baya yanzu ga kaman zaman da muka yi a nan wajen kaga ga furja wanda yake can zai ya tsatsallakowa ya zo na eh zai iya cin da kumbar wajen kun gano wannan da kyau ko shi ko hadisi annabi cewa ya taqaddamu ku matso fa atimmu bi ku yi koyi da ni wal ya atamma bikum man ba'adakum wanda suka zo bayan ku ai ba ce akai ku taso ba ai ku zauna kawai yanda kuke ka ku lalata mana majalisi kuma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko daga gobe sai ku gyara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to in mutum yanzu wannan hadisin mun kai shekara goma muna karanta shi haka ko sama da haka ba amma har kullum mutane ba haka suke ba har sai da annaba wata na ƙarare ce wannan rarrabuwan da ake ce daga shedan ne shedan ne zai sa maka a zuciya ko baka ji ba ka zauna kai kaɗai kar ka zauna kusa da uwanka ina fatan mun gane sai ga anwar watsu. saboda shi na jin daɗin a watsu saboda ya fi jin daɗin isar maka da makirci ba ka ganin baya son wajen sallah a haɗa ƙafa da ƙafa a haɗa kafaɗa da kafaɗa ba ka ganin baya so ana yi sai garin shi ya ɓaci kun fahimci wannan shi sa annabi yake cewa a daidaita tsawo yi kaza yi kaza sai ga kai ba ka san maliman na cewa a daidaita tsawo sai ga kowa ya tsaya yadda ka san yana taɗi yadda ka san zai yi ƙwallo ba ƙafafun mutane suke tsayawa ba ga mutum kafin shi ya karkace nan wance ya karkace can wanda kuma wannan fa ba daidai ba ne ba wanda Allah ya kafin shi a karkace babu shi ka ce juya kafin ta miƙe a tsaye zai miƙe amma saboda Allah maɗauke sarki ya yi jikin ba jikin yin sallah ba ne ba jikin bin Allah ba ne duk jikin Allah ya yi ba nashi ba ne kawai na duniya ne shi ne sai ka ji mutu ya ce wa shi kafin shi ba ta miƙewa shi haka Allah ya yi shi to ka ci dukan tsiya ko a lahira da shi wanda ya yi ya san ba haka kake ba amma jikin da yake ba jikin ibada ba ne, shi yasa ba za ka iya tankwara ta taba Allah ba ina fatan mun gane amma in jikinka jikin ibada ne tani za ka tankwara ta yi tani ina fatan mun gane wannan da kyau amma da zuwa za ka yi a ce in kai ka za ga wasu kuɗi za a baka jikin zai bi wannan sau da akwai harkan kuɗi a ciki macin da harkan bin Allah ne to ba za a iya ba to kara iya Allah ya sa mu dace malai ce hadis abi waqidin al-laythi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu wannan hadisi na abu waqidin al-laythi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana zaune mutane na kewaye da shi iz aqbala thalathatu nafarin sai ga mutane uku sun fuskanto fa aqbala thnani ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mutum biyu daga su sai suka fuskanto suka tunkaro inda annabi yake wa zahaba wahidun ɗaya daga ciki sai tafiyan shi ma'ana tafiyansa ɗaya ne da suka zo suna tafiya sai bi suka shigo inda annabi yake shi kuma cikon na ukun kawai sai ya gaba abin shi ko da kai bai ya abin nan yasa jama'a ku daina damuwa wai don kaye kaye da mutum kai zo mu je majalisi mu koyi karatu ya ce shi ba za shi ba shi ga abin da zai har annaba a zamanin shi ma musulman ma wasu ba zuwa ya ga ta kafaici wannan ba wai a zamanin ku ne kada yake ba ga annabi can ya bude majalisi yana karatu kaga wani da ya zo kawai gaba ya abin shi bi suka shigo waɗanda suka zo ko mutum ɗaya ne sai ku karantar da su kun gano wannan da kyau ku sai ku karantar da su su kuma wanda ba su yi ba ku da su akwai lokacin da dama na tafi za ka ji mutum ya ce wallahi damin yi lokacin muna kaza a to mutum ya riga yana dama ina fatan mun fahimci wannan da kyau bambancinka da wanda ba kai ba shine wannan aikin wa wanda ba kai ba dabba domin duk abin da kake dabba na yi tana ci kana ci kana sha tana sha kana jima'i tana yi kana bacci tana yi ka haihu ta haihu kai kaza ta yi ba abin da kake wanda ba ta yi babu shi ina ba ta mun gano wannan da kyau za ka yi cewa ai mun muna magana ya ta ba ta yi wa ya gaya maka suna magana sai dai qur'ani ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum saboda kai baka isa ba baka kai ba ka ba komi take ba shi yasa baka jin nasu yau ga annabi suleiman ba ya ji ba tururuwa ta yi magana fatabassama zahikan min qawliha ko mun fahimci wannan da kyau ko ashe suna magana kai ne baka ji bambancin ka da su shine ka koyi mai Allah ke so kayi mai Allah bai so ka nisanta sai ka ki sai ka zama inhum illa kal an'ami balhum adal kamar dabba kake har ma kafi dabba ɓacewa Allah shiryar da mu da kai baki ɗaya to kawai sai tafiyan shi ƙala fawa ƙafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka zo suka tsaya a majalisin fa amma ahaduhuma fara'a furjatan ɗaya daga cikinsu sai ya hango wata kafa fi fil a cikin wannan halka da aka yi fajala safiha sai je zauna a wannan wajen wa ammal akhar amma shi ɗayan fajalasa khalfahum sai ya zauna can bayan halka wa amma thalithu amma na ukun fa'adbara zahiban sai ya juya ya tafiyan shi kawai shi mai bukata ne yana da uzuri ko kuma baya shiri da annabi ina fatan mun gano wannan da kyau eh na. ba abin da ake faɗi ba kenan wani me yasa baka zuwa majalisi sai ce shi bai shiri da wannan malamin shi malamin bai kwanta mai are ba shi kaza shi kaza saboda ba a rawa da irin kidan da yake ba a rawa da bazar shi amma da za a taka rawan da yake su yawwa to ai yawwa malamin Allah yake jama'a mun gano wannan jama'a ku yi hakuri mun dauko bazar annabi da ita za yi rawa shi yasa kowa ya tsinke tashi in ba haka ba ko za ka yi ta shan wahala da mu da mu mun yanke shawara annabi za mu yi kun gano wannan ba za mu yi kowa ba sai manzan Allah Allah ba za mu bar ra'ayin kowa ba ba za mu goyi bayan kowa ba mu ma kakkai ra'ayin mu kaka goyi bayan mu kai na annabi kadai sai ka zauna lafiya wallahi a lahira ba zan iya ceton ka ba amma manzan Allah zai iya to duk wanda za ka ba a duniyan nan ka ce gaya maka haka in ba haka ba ko ka dan fara imaninka da addininka da shi ko Allah ka shiga ku mu yan dako ne kawai muna isar da saƙon ne kawai yadda yake ina fatan mun gano wannan da kyau sai dan abin da ba a rasa ba na bayani bayanin da ba zai ƙara ko ya canza ba daga kayan dakon sai aka ce menene wannan sai ka ce tumatir sunan shi wancan fa tattasai sunan shi wannan kuma magi sunan shi wannan sabulu ne ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan tumatir da tattasai da magi da albasa ina ke sa su a cikin miya kayan abinci ne omo da gwancan kuma fa kayan wanki ne iyakan abin da za ka yi kenan amma ka ƙara ko ka rage ba wanda ya sa ka jama kuna fahimtar wannan tun malamai yan dako ne ba wanda ya sa su si karambani a cikin harkan shari'a ba wanda ya sa su amma su fa malamai ganin suke wasu sa'o'in annabi ne ko su kai kansu ko kuma wasu takadare su kai su ina fatan mun gane to me yiwa shi ma baya shiri da annabin ne shi sa ya juya ya tafiye shi amma barkaci falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya gama hadisi ƙala sai ce ala ukhbirukum anin nafar thalatha annabi ya ce shin bana ba ku labarin tawagan mutum uku ba kun gane wannan da ke ku. amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awa hula ya ce kaga ɗaya daga cikinsu to ya je ya rungumi Allah ya tattaru zuwa ga neman yardan Allah sai Allah maɗaukakin sarki sai ya tarere shi Allah ya ja shi jika shine wannan da ya zo ya samu waje ya zauna a cikin halka to wannan annabi ya fassara shi da cewa awa ilallah kuna fahimtar wannan da kyau ko wa ammal akhar amma ɗayan gudan kuwa fastahaya sai ji kunya fastahaya Allahu minhu ya ji kunya ya kekketaro mutane shi ma sai Allah maɗaukin sarki ya ji kunyan shi ba shi ba wuta Allah ya yarda da shi wa ammal akharu amma shi ɗayan gudan fa'a'arada sai ya bijiriye gaban kan shi ta biyan shi fa'a'arada Allahu anhu sai Allah ya watsi da shi shi ma ya sha kulatin ɓangaro da shi ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu kai ne ka wannan bayanin sai a ce ka gan shi yana son a zo majalisin shi to annabi ne jawabin fahimci wannan ai ita da shi in ta Allah ne ko ko ka goyi bayanta ko kar Allah ya sa goye bayanta za ta kai labari ko a yi da kai ko ba a yi da kai ba Allah za ta kai labari gara a yi da kai don ka amfana kai ma ka je ka amfanar da 'yan bayanka amma kawai ka zauna kana rayuwa malam ba abin da za ka yi amfanar da wani addinance don ba ka yi karatun ba mai amfaninka ko kuma ka mai da karatun addini ya zama siyasa kuna fahimta ai wani muke goyon baya wani ba mu goyon bayan shi saboda saboda baya kaza baya kaza wai malami ne jahili zai nuna mashi inda zai duk malamin da jahilai ke nuna mai inda zai ko na rantse da Allah ba malamin Allah bane so yake ya samu jama'a a goye bayan shi su ko jama'a ba kowa ke tara su ba sai Allah ko sun taru a bisa son zuciya in dai ba Allah ya nufi batar da su duka ba wallahi tallahi sai sun watse daga ƙarshe Allah ya sauwaka wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari da shi a littafi na uku kitabul ilmi a babi na takwas babu man qa'ada haisi yantahi bihil majlis a ƙarƙashin babin da ke magana akan mutumin da ya zauna inda majalisi ya tiki to akwai alheri mai yawa tare da shi babu تحريم إقامة الإنسان min موضعه المباح الذي سبق إليه ilaihi wannan babi zai yi bayani dangane da idan mutum ya zauna a waje ya riga ka zuwa ya zauna a wajen bai halatta ka ta da shi ba muddin da ya halatta ya zauna a wajen kenan daga wannan magana a kojin da bai halatta wani ya zauna ba kun gano wannan da kyau ku misali mutum ne a ɗakin shi yana da takrima to bai halatta kai bakon shi in ka zo ka zauna a wannan takrima ɗin ba ko da malamin shi ne kai ko da mahaifin shi ne kai bai halatta ka zauna a wannan wajen ba kun gano wannan da kyau ku sai ka je ka zauna a wani wajen can daban shi kuma sai zauna a takrima ɗin shi a yin ka je falo za ga ko wata kujera ta musamman kai da ganin ta kasan na mai gida ne in ka je ofis kai da shiga ofis ɗin ga wata kujera ka san wannan kujerar nawaye na ogani to bai halatta ko kai waye ka zauna a wannan wajen ba sai da izinin shi in ji annabi ko da kai mahaifin shi ne ko da kai malamin shi ne ko da kai mai gidan shi ne ko kai waye yanzu ka zo inda yake da dama da iko ne sai annabi ya ce to bai halatta ba to wannan mutum in ya zauna irin wannan ana da dama a tada shi kun fahimci wannan da kyau ko amma waje ne kawai aka zo aka zauna yanzu kamar yadda muka zauna nan sai wani sai zo ya zauna inda mai ɗaukan karatu yake zama to anan sai a ce malam ba wajen ka bane ko ma saboda shi zai zo ya wani aiki amma sai zauna a nan farfajiyar masallaci duk inda ya zauna ba a cewa wannan wajen wane ne wane ya kama waje wajen shi ne bai halatta a tada mutum a wajen ba yanzu a sahu sai ga yara sun zo masallaci da wuri sun kama sahu daga baya sai manya su zo sai su ɗauko wani hadisin sai ka ɗauko masu wannan ka ce a haɗa na sushin duka aiki da su ba a ɗauki ɗaya a kashe ɗaya ba na sun ji sun inganta e sun inganta e to e imalin na sai ni ma'an a aiki da na soshin tare aula min ihimali a hadihima shi ya fi ai watsi da ɗaya duka abin da mutanenku suka jahilta kenan mun gano wannan da kyau ku duk sun yadda cewa hadisan da suke magana akan sallan juma'a da hantsi sun inganta duk sun yadda amma cin da iyayensu da kakanninsu wajadna a ala ummatin ba samu iyayensu na yi ba to ka waɗannan hadisan aiwatsi watsi da su wannan ya nuna cewa daƙiƙai ne ba su iya usulul fiqh ba malaman usulul fiqi suka ce na nasaini ma'an ay aikata na aula min ihmal ahadihima a koma a karatu kila malaman da ake hudda da su na duniya ƙila waɗanda ba su iya usulu ba kuke amfani kuke huddan da su jama'a mun gane to yara in sun shiga sahu ba za a cire su ba ai annabi ya ce waɗanda za a tsaya a bayana masu balagai ne da ilimi kwarai da gaske haka annabi ya faɗa amma me yasa baka zo da wuri ba kai baligi kai malami me yasa baka zo da wuri ba wannan sai yazo sai a dauko maka hadisi annabi ya hana ta da shi shikenan kai kuma ka zo da wuri sai kai aiki da wancan kiza kuke gani mu a masallatan mu yara na shiga cikin sahu ba mu tsangoma mu kowa ba ma yi ya shiga sahu ya bararraje ya ji daɗi shikenan mu ta koya masa sallah shi yasa an ga yaro ya fita daga masallacin nan in ga yana sallah sai ka ce kai kai kai ka sa ko malami ma a garin nan cewa yi mu ba abin da 'yan salafin nan suka iya sai sallah ce ka amma ku mun iya babban aiki kuwa babban ci wannan da ke ku shi sa duk wani abu da ake na sallah su kuma kokari suke sai sun me sai sun rusa shi kokarinsa kenan kuma billahi azim ba su iya ba ba za su iya ba a da sanda aka zo a karantar da mutane jilsatul istiraha ba cewa suka yi kar'ayi ba ana nan ana nan asirin su ya tunu yanzu sai suka komo suka canza fatawa suna cewa wai in liman yayi kayi in liman bai yi ba kar kayi Aha an ci gaba ai da cewa suke yi me kar'ayi yanzu kuma sun komo sun ce in liman yayi kayi in liman bai yi ba kar kayi an ci gaba har yanzu dai muna gaban su za su matso ne ba hadisi ko kwaya ɗaya wanda ya inganta inda annabi ya taɓa sallah ba jinsatul istiraha in kuma wani ya ce akwai ka ce ya kawo simple kuma shi ya ce sallu kama ra'aitu muni ku salli ku yi sallah irin yadda ku gani ina sallah da kai da ladan da liman duk irin sallan annabi za ku yi shi yasa annabi ya ce inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi an sanya liman ya koyi an sanya muku liman don ku koyi da shi shi kuma liman ya koyi da wa annabi ko ko sallu kama ra'aiti muni usalli banda liman kun gano wannan da kyau ko dole irin ta annabi ko kuma ku koyi da shi kuma menene ake nufi li utamma bihi shine kawai mutaba'a kar kai aiki sai yayi shine kadai amma liman ya kabbata sallah sai ya saki hannu sai ka saki <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau liman ya zo yana sallah ƙoton kuciya sai ka yi abubuwa kawai na daƙiƙanci na jahilci sai mutane su kasa fahimta inda karatu yake ko sai a ce wai ai ibnu taymiya ya ce albani ya ce ko sayyidina abubakar ne ya ce in ya saba maganan annabi jifar da maganan za a dauki na annabi ya ga da gane wannan mu ba muna bauta ma ibnu taymiya bane ko albani ko ba mu ce mu asumai ba ne in ba ya tabbata ba ƙarya ka yi masa ba ka fahimci wannan da ke ku? don ka malaman nan ni yanzu fa na riga na gama katsewa da al'amarinsu cin da ba su da kunyan yin ƙarya ma addini shi sa duk wanda ya magana sai ya zo ya tabbatar mana da ingancinta ko da ya nuna mana a littafi don kasantuwan magana cikin littafi shi ke nuna daidai ne Allah uku ba shi a cikin littafi ne kana zuwa ka samu wanda ya da Allah uku ne a littafi zai kawo ma shi sa sai an rika bi da taka tsantsan to bi halata ta da yaro kawai ya zauna a waje ba duk a kora su je waje su ta faɗa shi sa waɗannan da suke ta kora yara suke hana su sallah sai aka waye gari yanzu ka je unguwanni da yawa za ga matasan ba sallah suke yi ba a irin masallatanmu da muke barin yara suna shiga cikin sahu suna abubuwan da ya kamata kalli yadda matasa ke sallah kalli yadda suke addini duk inda kaga ana rikici na addini ko akwai ilimi ne a wajen duk inda ka ji shuru wala ba ilimi ne shi sa ni abun bai taba damuna ba wala ga bata malam ana fa kaza an ce ai tai an ci gaba ne <laughs> kun gano wannan da kyau ku wallahi ci gaba ke kawo haka amma in ka ji dub <laughs> ka gano wannan da kyau ku wallahi lazi ba komi ne a wajen ka yi a unguwanku mana ko kun gano wannan da kyau ku a yi a unguwanku mana in ka je katar da akwai waje wanda akwai wani rayayye da ya raya al'umma to za ka je ta ce ku ci iri-iri ce ta ta ta ta ta duk za ka ji wannan amma in ba wani rayayye ya za ka ji wajen yanzu ƙauye da ba rayayye ka taɓa jin suna saɓani a addini eh ba ka taɓa ji ba amma in aka samu wani tsayayye da ya tsaya yake magana cewa ayi kaza ne daidai a bar kaza ba daidai ba ne. to lokacin za ka ji kowa shi ma yana da bakin magana shi ma a shi dama don aji ji ku shi aji ji. Allah maɗauki zarki ya sa mu dace hadisi bin umar radiyallahu anhuma nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال annabi ya ce la yuqimur rajulur rajula min majlisihi kada wani ya sake ya tada wani daga wajen zaman shi summa yajlisu fihi sannan kuma ya ce zai zauna a wannan wajen ku gano wannan kada wani ya sake wannan in ji annabi inda wani ya riga ya zauna ku Allah sai dai ka tare gaba ko ka nemi wani wajen can ka je ka zauna sai dai in ka dawo shi da girmamawa sai tashi ya baka waje to shikenan wannan kuma shi ya sare da yancin shi amma dai shari'a bata baka dama haka kawai ka tada mutum ba na'am eh eh a ah, ba zai zauna ba ya nuna alaman zai mene zai dawo ka fahimci wannan da ke ku? amma irin abin da shari'a ta hana shine bai ma nan fa kawai sai aiko a kama mai waje to shine wannan aka hana ko musamman a masallaci aka hana wannan kun gano wannan ba a majalisin karatu ba a masallaci abin da yasa aka hana shine da yanda suke yi mutum ne zai turo 'ya'yan shi sai zo sai kama mai waje a masallaci sai ga masallaci kusan duka ba mutane sau da kowa ya kama waje sai annabi ya hana ina fatan mun gane su za su zo a makare ga waɗanda suka zo da wuri an hana su shigowa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi sai al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na uku kitabul ilmi a littafi na 79 kitabul isti'zan a babi na 31 babu la yuqimu rajula min majlisihi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace babu man ilmuhnathi min ad-dukhuli ala nisa'il wannan babi zai yi bayani akan an hana ɗan daudu ya rika shiga cikin gidan matan aure da ba muharraman shi ba gano nan da kyau an hana amma kalli yadda yanzu al'amari ya kai ƙasashe goma sha hudu zuwa yanzu sun amince da auren jinsi ƙato ya auri ƙatu kaga aladanci ya tabbata kenan waɗannan almajiran dajjal kenan kuma wannan abin ku yana daga cikin shimfiɗa da sharan fage na abin da ake so a zo a maku a garin nan duk wannan taimakon da wannan yahuda suke cewa ga suna taimakon ku da tawaddan arna suna taimakon ku da kaza wallahi shimfiɗa da sharan fagen wannan aikin ne kun gano wannan da kyau ku cikin waɗanda suke taimaka ma wannan ta wadan arnan akwai bill gate a ciki bill gate a kwanakin baya ba da dola miliyan takwas ne ko miliyan abin da ya kama da haka kawai abin da yake so a je a yi nazari a ƙara ƙero wasu sababbin kondom ji wannan namijin fasikin ka fahimci wannan da ko wai shi ne zai taimake ka ka rayu ka bauta ma Allah in banda musulmi ya zama sha sha sha ƙur'ani ya ce Ƙad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ni ya bayyana a bakinsu sai ce wa ma su suduruhum akbar na fatan mun gane kuma ƙur'ani ya ce kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illan wala zimma duk sai ku aje waɗannan ayoyin sai ku je ku bi fatawan almajiran yahudu mun gane wannan da kyau ko gaskiya mu dai ba za a wanke mana tawadan arna mu sha ba kyauta ce aka ce wani an ba ka kyauta wannan kace ba ka so sai aka matsa haba ka an sa mana kace ba so haba ka an sa mana in ta in aka bi diddiki akwai magana a gargashi me yasa kyauta me yasa sai ni ka fahimci wannan da kyau kuma na ce ban so ko dole ne karban kyauta jama'a gane wannan da kyau Allah da ya kiyaye mu kuma ba mu san abin nan ba Shi ne sai muka tambayi masana sai suke mana bayani ka ce wannan da kyau kuma mun yadda Allah bu jahile ne akan abin bu jahile ne da duk ma masu faɗin su ma haka suke cin da mu da su duk tafiyan mu guda ba wanda yake ƙwararre ne ina fatan mun gane wannan da kyau wallahi mun yadda shi sa sai muka tambayi ƙwararru sai suka ce da canwa ake haɗa shi ina fatan mun gano <laughs> wannan da kyau da canwa ne <laughs> Allah ya sa mu dace kila a san inda na fuskanta hadisu ummu salama radiyallahu anhu ma qalat wannan hadisin ummu salama ne Allah madaukin sarki ya kara masa yarda ta ce dakhala alayyan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa indi mukhannathu annabi ne ya shigo wajen da sai ya tarar da irin waɗannan masu kama da 'yan daudu a gidan shi don gasan mata ganin suke kawai ai shi ba wani abu ne wannan katon banza don yana gwalangwaso kawai ya shigo cikin gidanka ka nemi gora ina fatan mun gano wannan da kyau fa sami'tuhu ƙuli li abdullahi ibn abi umayya sai na ji shi yana ce ma abdullahi ɗan abi umayya ya abdullah a ra'aita in fataha Allahu alaikum ta'ifa gadan idan gobe kuka ci mutanen ta'ib da yaƙi fa alayka ibnata gailan.' kai maza ka cafke ‘yar gailan, fa inna ha bi arba'in tana fuskantowa da abubuwa hudu da ke tada sha'awa ke birge namiji, wa tudbiru bi thamanin sai ta juya da takwas mun yi bayanin wannan a littafin aure duka me yake nufi wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ya ji wannan sai ce la yadkhulanna haula'i alaikunna waɗannan kasu ƙara shigowa wajen ku mana ya san abin da mata ke tattare da shi a shiya da sha'awansu kai ya ƙara shigowa kana nan sai ka sake kana ganin ɗan daudi ne ɗan daudi ne ko Allah ta Allah sai baka mamaki kawai sai ga matanka da ciki waye mata dan daudi ne ko yakka da ciki in iskan ba suna neman ka ruwan ba ina fatan mun gano wannan da kyau kawai shi ya rena halittan Allah ne shi dan iska ne shi kawai bai son ya zama namiji waye ke son ya zama mace su ma matan nan duk ba ga suke son wasu zama namiji ba san na halittan Allah Allah ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 64 al Maghazi a babi na 56 babu ta Ta'if Shawwal sanata 80 a babin da ke bayani akan an yi yakin Ta'if ne a watan Shawwal a shekara ta takwas saura shekara nawa annabi ya rasu eh shekara biyu babu jawazi إرداف المرأة الأجنبية u'iyat fit tariq babin da ke bayani akan cewa ya halatta a goyen mace mun gano wannan da kyau ko a bayan dabba in an ganta ta wahala akan hanya tana tafi ya halatta ka ci burki a mota ka rage mata hanya ka ci burki a babur ka rage mata hanya kwai in mutanen suka ji wannan za su ce to sunna ne <laughs> jama'a mun gano wannan bai wannan da ke Allah ya sa mu dace wai a karo ne aka ce an hana goyo a babur sai mutanen suka ce a a a goyo fa a mashin sunna ne saboda annabi ya goya ma'aza a jaki ina fata mun gano wannan da ke ya halatta goyo akan dabba kuma a goyawa mace ma to yanzu wannan halal ne mata su rika hawa kan mashin don wannan kes ɗin ana ta tattauna shi kun gano wannan za ka zo ka ji wane ne zai goya ta shin ma an yi goyon kun fahimci wannan da kyau ko an yi goyon yanzu yadda ake goyan ne yadda mata suke hawa mashin duk wacce za ta hau sai ta yi mi sai ta buɗe zaninta ta ɗaga ƙafanta haka ne wanda bai kamata ya ga jikinta bai gani sannan wata in ta hau mashin ɗin za ta yi goyo sai ga gaba ɗaya ta je ta cimewa mai eh, mashin in kuma aka yi tafiya aka ci birki sai kuma sai ta ɗoɗana jikinta kuma da jikin shi ana yi ko ba yi kun gano wannan wasu kuma sai gama double parking suke yi sai ka ga mata biyu akan mashin ɗaya abin takaici sai ga hadda ‘ya'yan musulmi suke wannan abu hadda ‘ya'yan musulmi mun tuna akwai lokacin da a garin nan aka kwaikwayi abin da aka yi a zamfara aka ware motocin da mata za su rika hawa a garin nan fa musulmi ne suka ce kada motan ta ƙara shiga inda suke su za a nuna ma shari'a a garin nan anan zariya billahi lazi la ilaha illa huwa aka ce sai dai motar ta taso daga sabon gar ta tsaya iyakan ta kofar doka kuma in ta ƙara shiga wani waje to za a farfasa ta wani irin iskanci ne za a ce za a ware motan mata daban na maza daban a garin da fa kowa musulmi ne kun gano wannan da kyau kowa musulmi ne dole ana kallo aka janye motocin nan sau da musulmi sun ce ba za su hau ba su ma matan wai sun fi sha'awan aimi a haɗa su da maza kuma ba fa cewa aka yi ita wannan motan za ta rika zuwa ne sai ta cika a tafi ba fa haka ake yi ba in ta ɗauki mace ɗaya daga sabon gari in ba wacce ta taɓa tare ta sai an kai wannan inda take so sun ce ba sa so a bar su ka kafada da kafada hada cinya da kugu da karti jama'a garin na aka yi motocin namu ne ka ba wanne zai gaya mana ba kuma sanda direbobin suka fada sai da muka je muka bincika muka ga haka ne mu ko ba an sa motocin ne don su samar da wani kudin shiga ba kawai su yi ne su direbobin su samu wani abu su samu kudin mai gyaran motocin ma kwamiti ne ke gyarawa ina fatan mun gano wannan da kyau kawai abin da ake so shine a kiyaye martaba da mutuncin matan layi aka waye gari aka ce sam wai 'yan garin nan su ba su ga iyayensu na haka ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba fasbanaka Allahumma biyamdika dika shaidu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum